sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da kasancewa tare da ku a wannan shiri na yau Juma'a goma sha biyar ga watan Oktoba shekara ta 2021. da fatar an wayi gari lafiya alheri grace abdu ce tare da muhammed hafiz baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai jiya alhamis kamfanin jiragen sama na kasar pakistan pia ya dakatar da zirga-zirgar jiragen sama zuwa kabul babban birnin kasar afghanistan bisa zargin yin katsalandan daga kungiyar taliban mai jagorancin makwabciyar kasar Akalla mutane shida ne suka mutu yayin da wasu ashirin suka jikkata jiya Alhamis yayin da harbe-harbe suka barke a babban birnin kasar Lebanon. Sojojin Isra'ila sun ce dakarunsu sun harbe wani ne wanda yake jefa bumabamai akan motoci akan babbar hanya a yammacin zirin Gaza. Kanin labaran kenan. rundunar sojin najeriya ta tabbatar da mutuwar jagoran kungiyar is a yammacin afirka abu masab albarnawi muna da rahoton bayan labarai sai kuma wani taron haɗin kan ƙasa da zaman lafiya da haɗa kan masu ruwa da tsaki daga jihohi bakwai a kanan dabo. Allah ya yi mu kabilu daban-daban addini daban-daban idan har muna so mu samu haɗin kai to kowa sai ya girmama junansa. Muna kuma tafi da shirin manuniya da gogan naku Isa Lawal Ikara ke gabatarwa. Na Ikara yau ina aka haska fitila. Sabanin saba layar sammakon sassaƙe wasu sassan kundin kasafin kuɗin da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya kai gaban 'yan masarjan tarayyar Najeriya ya fara jawo haɗa gida. Ba taɓa samun magwamnatin da ke ƙoƙari wajen aiwatar da kasafin kuɗi ba kamar gwamnati. Shugaban ƙasa ya ce za a ciwo bashi. To abinda an magana nan don me za mu ciwo bashi bancin kashi talatin da uku ne kawai manyan ayyuka. sai kuma nasihar juma'a amma kafin mu kai ga waɗannan duka ga halin da duniya ta waye gari. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Jiya Alhamis kamfanin jiragen sama na kasar Pakistan PIA ya dakatar da zirga-zirgar jiragen sama zuwa Kabul babban birnin kasar Afghanistan bisa zargin yin katsalandan daga kungiyar taliban mai jagorancin makwabciyar kasar da kamfanin jirgin sama na gwamnatin ya yi dakatarwar tana zuwa ne a rana guda da wata sanarwa da ma'aikatar sufuri ta taliban ta fitar tana gargadin cewa za ta dakatar da aikin jigilar jiragen pia tsakanin islamabad da babban birnin kasar afghanistan muddin kamfanin jirgin bai rage farashin kuɗin tikiti ya koma kamar yadda yake a baya ba kafin tsakiyar watan agustan da ya gabata lokacin da kungiyar masu kishin Islama ta karbe iko da kasar. Sanarwar kuma ta umarci kamfanin jiragen sama na Afghanistan Kam Air da ya rage farashin tikitin jirgi daga Kabul zuwa Islamabad kamar yadda yake a baya ko su dakatar da ayyukansu na tashin jirage. Mai magana da yawon PIA Abdullah Khan ya shaida wa ya jiya Alhamis cewa sun dakatar da jigilar jiragen sama tsakanin Islamabad zuwa Kabul sai yadda hali ya yi kan ya ce an yanke matakin ne saboda halaye marasa kyau na gwamnatin taliban da yanayi da bai dace don ayyukan jirgi ba akalla mutane shida ne suka mutu yayin da wasu ashirin suka jikkata jiya alhamis yayin da harbe-harbe suka barke a babban birnin kasar labanin yayin zanga-zanga a kan alkalin da ke binciken tashin bam a tashar jiragen ruwa a shekarar da ta gabata firayim minista Najib Mikati ya yi kira da adawa da kwanciyar hankali tare da yin kira ga mutane da kada a ja su cikin rikicin cikin gida sojoji sun yi gargaɗin cewa za su buɗe wuta kan duk wanda ya harba harsashi na gaske sai dai har yanzu babu takamaiman abin da ya haifar da tashin hankalin na jiya alhamis magoya bayan kungiyar hezbollah da ƙawayenta sun hallara a kusa da ma'aikatar shari'a a beirut don yin zanga-zanga kan alkali tarik bitar kungiyoyin sun nemi da a cire shi wanda suke zargin sa da gudanar da bincike na siyasa da ya keɓanta wasu jami'ai. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sojojin Isra'ila sun ce dakarunsu sun harbe wani ne wanda yake jefa bama-bamai akan motoci akan babbar hanya a yammacin zirin Gaza. Lamarin ya faru ne da daren jiya Alhamis a kusa da Bit Jala, wani garin Falasɗini da ke kudu da birnin Kudus na sojojin ta ce sojojin sun buɗe wuta kan wasu mutane biyu da ake zargi an hango su sun jefa bama-bamai ta ce an harbi ɗaya daga cikinsu aka kashe shi yayin da na biyu kuma aka kama shi mazauna isra'ila da ke kusa da yammacin zirin gaza ke amfani da babbar hanyar sai dai babu wani martani daga jami'an falasɗinawa To kada a yi nisa nan gaba kaɗan Muhammad zai sake shigowa da ƙarin labaran duniya amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotannin namu da batun harkokin tsaro a Najeriya inda rundunar sojan ƙasar ta tabbatar da mutuwar jagoran Iswap Abu Musab Albarnawi kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilin mu Hassan Maina Kaina ya haɗa mana. I can authoritatively confirm to you that um, Abanawi is dead. As simple as that. Babban hafsan hafsoshin rundunar tsaron Najeriya kenan, General Loke Rabo. Lokacin da yake tabbatar da mutuwar jagoran kungiyar IS a yammacin Afirka, Abu Musab Albarnawi. Ya ce, "I zan iya tabbatar muku cewar Albarnawi ya mutu." illa iyaka ya mutu yanzu haka a mace yake. General Irabo na bada wannan tabbaci ne yayin da yake zantawa da 'yan jaridu a fadar shugaban ƙasa ta Aso Rock da ke nan birnin Abuja. Tun dai kimanin shekaru shida da so gabata ne, uwar kungiyar IS ta ayyana albarnawi a matsayin shugabanta a Afirka ta yamma. a wani abu mai kama da juyin mulki da ya kara faraka kan 'yan Boko Haram ɗin da a ƙarshe ya haddasa kashe-kashe tsakanin ɓangaren su albarnawin da kuma na margayi Abubakar Shekawu. Masu bin diddigi dai na ɗora alhakin manyan hararen ta'addanci a kan manyan sansanonin sojan Najeriya wato Super Camps a garuruwan Marte, Manguno, Abadam da Dikwa a jihar Borno da kuma a garuruwan Gedam, Dabci da babban gida a bangaren jihar Yobe akan mayakan na marigayi Albarnawi. rundunar tsaron Najeriya da ba ta yi bayanin ko ta yaya albarnawa ya mutu ba da kuma har masana irin su farfesa Muhammad Tukur Baba dan iya mutum biyu ke cewa Ba mu da wani hujja da za mu ce muna da shi na karyata abin da shi hafsan hafsoshin mayaka ya faɗa. Fata muke dai haka ne ya faru amma ko muna da kuma hujja da za mu dan sa shakka kaɗan don an ka tuna can baya an sha baya da irin waɗannan labarun su zo su kasance ba gaskiya ba ko kuma dai su kasance tuna da wani tarnaki a ciki. Yanzu dai muna kyautata zaton shi hafsan hafsoshi ya yi magana ne don yana da hujja. abin takaici ba ba mu hujjan ba da kuma ina yake ina gawarsa ya aka yi ya mutu da sauransu amma kuma za mu yi fata to wani nasara ne dai da su rundunan tsaro na najeriya suka yi to ko mutuwar albarnawin ka iya samar da kwanci hankali daga bala'in tarzoma irin na 'yan boko haram har ila yau ga farfesa muhammad tukur baba ka tuna da baya haka aka ce mutuwan osama bin laden har yanzu akwai masu ra'ayin alkeda ko mutuwan sama ita mutuwan osama bin laden ai wata mujallar amerika ta yi magazin ta yi wani sharhi na cewa to yanzu kuma kun kashe shi saura ra'ayin da yake yadawa ku kashe wato yaƙi ne za a yi gadan-gadan ba da mutanen kaɗai ba har da ra'ayin da suke yadawa wannan ko ba aiki ne na sojoji kawai ba aiki ne na manyan malamanmu manazarta da sauransu don su nuna musu cewa wannan aƙida da suka ɗauka ba aƙida ne mai matsa ba aƙida ba ne kuma da zai kai su ga nasara ko ina. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. a gaida Malam Hassan kuna sauraron sashen Hausa na murya Amurka ne da ke watso shirye-shirye daga nan birnin Washington DC. Ga Muhammad Hafiz da ci gaban labaran duniya. Jiya Alhamis shugaban Amurka Joe Biden ya ce kasar tana kan hanya madaidaiciya wajen shawo kan barkewar annobar coronavirus yayin da yake kare umarninsa na yin allurar rigakafin da shi da manyan kamfanoni suka sanya. Biden ya faɗa a fadar White House cewa kimanin Amurka miliyan 66 ne ba su allurar rigakafin ba har yanzu wanda ya kasa daga miliyan 100 a watan Yulin da ya gabata. Biden ya bayyana cewa muna kan hanya madaidaiciya amma ba za mu iya bari yanzu ba da fatan za yi allurar rigakafin ta haka ne za mu magance wannan annobar. A duk faɗin Amurka adadin waɗanda suke kamuwa da waɗanda ake kwantarwa a asibiti da kuma mutuwa na raguwa. A makon da ya gabata adadin waɗanda suke kamuwa kullum mutane dubu tamanin da shida ne, wanda ya kasa da dubu sha biyar daga makon da ya gabata. Jami'ar Johns Hopkins ta ce kasa da Amurka biyu ne ke mutuwa a kullum idan aka kwatanta da farkon lokacin da cutar COVID-19 ke hauhawa, amma wannan dubu ɗaya da ɗari biyar har yanzu suna mutuwa. Daga ƙarshe, jami'ai sun ce daren jiya lamis girgizar ƙasa mai ƙarfin maki hudu da biyar ta auka a tsibirin La Palma na ƙasar Sifaniya. wadda ita ce mafi karfi da aka samu tun bayan da dutsen kumbri gija na tsibirin ya fara aman wuta a watan da ya wuce cibiyar nazarin ƙasa ta spaniya ta ba da rahoton girgiza kasan na ɗaya daga cikin ɗari da suka girgiza tsibirin a cikin sa'o'i ashirin da hudu da suka gabata aman wutar da dutsen ya fara a tsibirin a ranar sha tara ga watan satumba kuma bai nuna alamomin dakatawa nan kusa ba yana haifar da girgizar ƙasa akai-akai a halin da ake ciki ma'aikatar tsaro da agajin gaggawa ta tsibirin kanari ta umarci karin mazauna ɗari uku da su tashi daga tazakot da lalaguna yayin da kwararar aman dutsen ke kara kusanta zuwa waɗannan garuruwa awan wutar ya tilasta sama da mutane dubu shida da su bar gidajensu da ke tsibirin. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC Muhammad Hafiz Baballe ya karanto. Bari mu rufe taskar hotonin namu da batun zaman lafiya da haɗin kan ƙasa a Najeriya da haɗa kan wakilan ƙungiyoyin matasa da na ɗalibai da 'yan kasuwa da manoma da masana fannoni daban-daban. da shugabannin al'umma da masu rike sarautu da yawa kana shiyoyi shida na ƙasa a jiyar alhamis jihar kano ita ce ta karɓi bakoncin mahalarta taron daga jihohi bakwai na shiya arewa maso yammacin najeriya wakilin mahmud ibrahim kwari ya halarci wannan taro ga kuma rahoto da ya haɗa mana Cibiyar lafiyar ta kwararrun ma'aikatan hulɗa da jama'a a Najeriya ce ta shirya taron a matsayin gudunmawa ga kokarin wanzar da zaman lafiya da haɗin kai a tsakanin 'yan najeriya idan aka karfafa harkokin noma ina tabbatar ma sai ka sami tabbacin tsaro rashin aikin yi yana bada da muhimmin rawa wajen harkokin taɓarɓara tsaro to noma shi zai ba da aikin yi sannan na biyu rashin aikin yi shi zai sa tunani na banza ya zo to noma zai bada aikin yin sannan kuma a mutane idan suka zama cikin su ba abinci to babu abin da ba za su iya jawowa ba Alhaji Faruk Rabi Mudi kenan shugaban gamayyar kungiyoyin manoma ta Najeriya. Farfesa Kamilu Sani fage masanin kimiyyar siyasa kuma kwararre akan diplomasiyar ƙasa da ƙasa na daga cikin waɗanda suka yi tsokaci akan makalar da aka gabatar. Allah ya mu kabilu daban-daban addini daban-daban idan har muna so mu samu haɗin kai to kowa sai ya girmama junansa ya yarda cewa wancan shi ma mutum ne kamar yadda wannan yake idan ka kaskantar da mutum ka zarta shi wanda zai sa a samu rashin jituwa ita kuwa hajiya rabi musa saulawa shugabar kungiyar jam'iyyar matan arewa na cewa wani abin mazan arewa suna dan tsoro tsoron faɗi to mu ba za mu ji tsoro ba za mu faɗi abu ƙoro ƙoro kowa ya san abin da ake ciki wahalannin nan da muke ciki ba zai yiwu ba a nan ba daɗi a can ba daɗi gashi nan yanzu ana kashe mana mutane yan boko haram ɗin yan bandit ɗin nan yan masu kidnapping kullum sannan kuma a ce kuma yanzu duk yan kudu sun haɗu gaba ɗaya a je a zauna in zai yiwu matasa musamman ɗalibai na cikin cikin rukunin 'yan Najeriya da ake saurin sauyawa tunani. Sai dai Abubakar Abdulrazak da ke jagorantar gamayar kungiyoyin ɗalibai kan wanzar da zaman lafiya ya ce. Dole dai inda ɗalibi yake da matasa ka kokari ka nusashe da su yadda za su zauna lafiya tsakanin su da 'yan uwansu wanda suke da mabambanta tarbiyya mabambanta yarurruka mabambanta addini. Sannan kuma abu na biyu shine mu rinka mutunta ra'ayin juna al'adar juna da kuma daɗin daɗawa addinin juna mu matsayin mu na ɗalibai muna ganin waɗannan hanyoyi insha Allah idan an bi su za a samu cikakken zaman lafiya wani lokaci a watan gobe na Nuwamba ne za a gudanar da makamancin wannan taro a matakin ƙasa wadda cibiyar ta nafiyar ke yi a matsayin gudunmawar mambobin cibiyar ga zaman lafiyar Najeriya. In ka duba masu aikin public relations damun ai kullum abin da suke kokari shine hada alaka dangantaka a zauna lafiya. Duk inda kaga suke aiki abin da suke kokarin yi kenan. Da Sile ya usula kenan ɗan kwamitin koli na majalisar gudanarwa a cibiyar NIPR. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria. To a gaida na kwari har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Manuniya. sabanin saba layar sammakon sassaƙe wasu sassan kundin kasafin kuɗin da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya kai gaban 'yan masarjan tarayyar Najeriya ya fara jawo haɗa gida. Ba taɓa samun magwamnatin da ke ƙoƙari wajen aiwatar da kasafin kuɗi ba kamar gwamnati. Shugaban kasa ya ce za a ciwo bashi. To abin da an magana nan don me za mu ciwo bashi bancin kashi talatin da uku ne kawai manyan ayyuka. Dole na ci bashi kuma bisa mu muke goyon bayan bashi duk ƙasashen duniya za a ci bashi. Game da dagar dangar daddagewar da gwamnonin kudancin Najeriya suka yi sai an kora mulki kudancin kasar kowa ɗaya daga cikin gaggan jam'iyyar PDP a tarayyar Najeriya ne yake cewa wannan gangancin gangan ne karara. Idan su 'yan kudu su sun taru wannan bangon da ke tsakanin tsakanin jam'iyyu a rusa shi to ni dan arewa ne so kana sa dole ma in je nemi wani arewa mu ce ga matsayin mu so daga nan kuma ina Najeriya shi kuwa jigon jam'iyyar PDP da ya taba karta layi da tsohon shugaban kasa Jonathan akan maganar taka takara har ma a wancan lokacin sai da ya kai shi kara ya ce ko yanzu ya ga jalli jogar jawo Jonathan din game da maganar sake taka takarar shugaban kasa zai kara koma gaban kotu domin babu yadda za a yi hakura ai the same thing ne ko yanzu an ce Jonathan zai sake tsayawa zan sake kai shi kotu don bai kamata yi ba ko bayan 'yan dangwalami a rako ma baya da 'yan masarjan tare Najeriya suka yi akan cewa yanzu sun amince a tattara sakamako a tura shi ta yin amfani da na'ura. 'Yan majalisar jan tarayyar Najeriya sun ce zaben fidda gwani da ake cikin jam'iyya ma kawai za a yi kato bayan kato ne albashi 'yan takara sa samu su sarara. Kowace jam'iyya a Najeriya zaben kato bayan kato za a yi. a jam'iyyance ma inda za a wannan zaɓa yadda yi jam'iyyar ma ta rabu. waɗannan fa kaɗan ne daga cikin irin batutuwan da za mu baje muku a cikin wannan shiri na manuniya. Assalamu alaikum barka da wannan lokaci kuma sanin mu da sa'ar sake saduwa a cikin wani sabon shirin manuniyar da kowace juma'a ne ku masu sauraro kukan saurara. Shiri na talatin da biyar cikin jerin shirin manuniyar da ke kokarin kwakulo hanyoyin da za a samu dukkanin kurakuran da ake ganin an yi a baya a gyara. Mai yiwuwa kuma maganar jimirin jirge gyara akan maganar kai kasafin kuɗi ta sa shugaban kasa Muhammadu Buhari yanzu ya sauya salon kai kasafin da wuri a maimakon daɗin da sai an sha jira. Sai dai kuma duk da haka ganin irin ta tsarin tilin kudin da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya tura ya sa wasu 'yan kasan da suka akwai curin bashin da za a ciwo kasar sun fara cara. Sai dai tuni shugaban kwamitin kasafin kudi na Masar Jan Tarayyar Najeriya Sanata Barau Jibrin ya dire jawabin jawo hankalin 'yan Najeriya da ya ce ya kamata a gane cewa cutar korona ce ta koro wannan magana ta tabbatar da an ciwo bashin dan a tsira. Ba taba samun magungunan da take kokari wajen aiwatar da kasafin kuɗi ba kamar gwamnati. bara an samu abin da batu yake cewa 100% performance wato duk abin da aka riga aka zayyana a cikin kudin nan an aiwatar da shi yasa aka sami eh, wannan batu na cewa kullum sai an ce akwai gibi kuma dole sai an ci bashi a yanzu halin da ake ciki ana cikin yanayin matsalar corona matsalar corona na duk duniya ta addabi kowa idan kuma baka ba zabarar da sirrin arzikin ba ito lamarin sai zama an shiga cikin babban matsala sai ga ba abin da ke tafiya da sauransu to shi sa ya zama wajibi a wannan. Sai dai kuma duk da wannan huda hujin hukunta hujjar da shugaban kwamitin kuɗi ya kawo akan maganar ciwo bashin da wasu 'yan ƙasa suka ɓara, Ɗaya daga cikin 'yan da jan tarayyar Najeriya sanata Ibrahim Abdullahi dan baba ya ce akwai damuwar da ya kamata 'yan ƙasa su lura. Abin da ke damuna sha'ani na cin bashi. Yanzu an ga bajet ɗin an ce za a kashe kuɗi triliyon goma sha shida da digo uku da tara. Sannan aka ce kuɗin da za mu samu na shiga za su kasance kawai triliyon goma da digo uku. to za a samu bambanci na triliyon shida da digo zero tara to wanga kudin babu su shugaban kasa ya ce za a ciwo bashi to ni abin da ya dame ni kashi talatin da 33 shine zai je wajen mayan ayyuka kashi sittin da bakwai zai je wajen kawai ayyukan yau da kullum da biya albashi to abin da an magana nan don me za mu ciwo bashi kan financing budget na kashi 37 cikin 100 bancin kashi 33 ne kawai manyan ayyuka ke ga kenan za mu ciwo bashi na mu gudanar da ayyukan yau da kullum to gaskiya wannan bai kamata ba ba zai kawo ci gaba kasar nan ba sai dai kuma wannan damuwar danno da sinkin samfarerar bashi zuwa Najeriya da sanata Abdullahi dan baba ke ganin akwai matsala karara na zuwa ne a daidai lokacin da sanata Abdullahi Adamun jihar Nasarawa ke cewa ai duk duniya babu kasar da ba ta cin bashi idan dai yan kasar za su mora dole na ci bashi kuma bisa mu muke goyon bayan bashi duk kasashen duniya suna ci bashi shekaran jiya jiya dan nake sauraron prime minister uk a united kingdom a england ina cewa gwamnatin birtaniya tana da bashi a kanta na pound sterling trillion uku abin la'akari anan shine wayannan basu suka akan ayyukan da mu ne an tabbatar za a fara wanda ba fara ba ko za a gama da ba gama ba insha Allah tun bayan tara taron gwamnonin kudancin Najeriya da suka ce a gaskiya zaben shekarar 2023 dan kudu ne zai taka takara wasu 'yan kasa suka fara tulawar tun kuɗe taron da suka ce demokaradiyyar ƙasar kawai kawai 'yan kudin ke so su yi wa tsirara. Tsohon gwamnan jihar Jigawa Alhaji Sule Lamido na ganin akwai gangancin gangan na gangara gangarar ganin an ce ga wani bangare guda daya da zai taka takara. Idan so 'yan kudi so ya so sun taru wannan bangon da ke tsakanin jam'iyyu an rusa shi an zama gida daya to ni dan arewa ne so kana sa dole ma in je mai wani arewa mu ce ga matsayin mu so daga nan kuma ina najeriya saboda haka akwai rashin ainihin kwarar siyasa rashin ainihin da'ar siyasa akan matsayin dangantaka tsakanin abokan tafiya ka ce za ka da mai takafi ne ba haka shi yasa shi da kullum ba sai yi mitin ba domin a cikin sakafunan tarbiyya ta adalci ta sanin ya kamata ta sanin haƙƙi ta zan girma mutane so da kawo na tabbata su yan uwan mu da suke NPDB kai na san zuciya za mu taro za mu gama gaskiya cewa ba haka ke ba idan ku ɗauki wannan matsayi 'yan najeriya yanzu akwai hadari kenan your excellency wannan matsaya cewa a samar da shugaban pdp daga yankin arewacin najeriya na wucin gadi ne kenan tun da kamar da sauran rana aka ba wato matsayin da aka yi a kan son zuciya shi da hujjar wani matsaukar matsayi shi ne aika kan wasu ka'idoji na tsarin rayuwar siyasa a yi wani abin tsari bangare bangare a zaman da kai na farko wani fi da wasan jin amma ka ce a'a kawai kai ne shi ne don kasa wasu najeriya da akan dole to yi wani babu hankali ciki tun lokacin da tsohon shugaban kasa gullak jonathan ya ja layi yin kara taka takara a shekarar biyar ma jigajigan jam'iyyar PDP irin su dabta Umar Ardo suka kai shi kara. Domin kuwa dabta Umar arɗan da ya sha gwaramar gwagwarmayar ganin ya taka takarar gwamna a jihar shi ta Adamawa na ganin idan aka kara baiwa tsohon shugaban kasa Jonathan damar taka takara to babu ko shakka an nuna kundin tsarin mulkin kasar nan gadara. Ni nan na kai kara a judiciary kan cewa a Supreme Court kan cewa Jonathan bai da hurumin sake tsayawa president din Najeriya. ɗinkin tuna supreme court ta ce babu gwamna ko shugaban kasa wanda zai zauna a fawa an tattara zaman shi a mulki ba zai wuce kwana ɗaya ba zai wuce shekara takwas ba. To ai Goodluck bai shekara takwas ba ko? Goodluck bai shekara takwas ba. Goodluck ya shekara biyar da kwana 23 amma in ya sake tsayawa shekara hudu ne zai wuce takwas don haka zai yi shekara tara da kwana 23 kinga ga ya wuce shekara takwas kuma yanzu da ake neman ya dawo ya zo ya tsaya takara ya kake kallon abin ba ai the same thing ne ko yanzu an ce jonathan zai sake tsayawa zan sake kai shi ko kowace irin jam'iyya zaka sake shigar da kara a zan shigar don bai kamata yi ba ni a rako ma bayan kwashe kwaskwalimar yan masarjan tare najeriya akan bijirewa yin amfani da na'ura wajen tattara sakamako ta sa wasu 'yan kasa na ganin kamar sun kwaɗa wa kansu marmara. Sai dai kuma duk da haka shugaban kwamitin zaɓe na Masar jan tarayyar Najeriya sanata Kabir Ibrahim Gaya ya ce 'yan Masar sun ga abin da suka hango kuma ko bayan waccan magana ma akwai wani batun da suka kara. Wanda mai da shi ba da farko shine cewa mai da a turo da sakamako ta yanar gizo ba. to yanzu muka ce eh, mun yadda a tura sakamakon kamar da suka zaɓe da suka na edo da zaɓukan da aka yi kwanan nan da kuma wanda muke ake shirya a nan bura zamu yi wannan test na irin wannan zaben. na biyu shine maganar zaben jam'iyya yan majalisar tarayya sun yarda cewa a je a yi zaɓe ga baki ɗaya kato bayan kato maimakon a ce a yi delegate to wannan a dukkan zaɓuɓɓuka za a yi irin wannan kato bayan kato din har zuwa zaben shugaban ƙasa kowace jam'iyya a najeriya an zaɓe ɗan takara sai ta haka daga ɗan kansila daga har chairman logaman har ɗan majalisar tarayya har ɗan majalisar jiha har sanata har gwamna har shugaban ƙasa duk waɗannan zaben kato bayan kato za a yi a jam'iyyance ma kafin ya zama ɗan takara don me yakun a ce muna jam'iyya 92 yanzu ta dawo goma sha bakwai a da sauyi muna fata ma sake raguwa in da zo na zaɓa ta yi jam'iyyar ma ta ragu. to duka duka kuma iyaka batutuwan da zamu baje muku kenan a cikin shirin manuniya na wannan mako domin muna da lokaci kuma ba mu so mu haura a madadin dukkanin waɗanda sukan taimaka wajen tabbatar da shirin ya zo muku musamman ma dai maman manuniya madina daudan da kan bi lungu lungu don samu mana muryoyin da mukan tattara sai mahmud ibrahim kwarin jihar kanan da fagen kawo mana tattaunawa ta siyasa shi ma ya riga ya zarra Ni Isa Lawal Ikara da kan shirya in gabatar nake cewa sai kuma mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya. To sai a tare na Ikara mako mai zuwa domin jin inda shirin zai haska fitila yanzu kuma sai nasihar Juma'a. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني وقولي قولي نيني أحمد إيسا قني زامو مغانا كان تربية وأن تربية إن إتشيكي تنقل تنقل أهالي ينسو الله سبحانه وتعالى يا كاو ملوكا تشندا ɗalibai sun koma lakwal to haƙƙi ne na ku iyaye ku sa idanu kar ɗanka ya ta ko ƴarka ya zamba ka san inda ta taka ba ta yartar dawowata ka ji tsoron Allah Allah subhanahu wa ta'ala kiwo ya baka da ƴaƴan nan da iyayensu Allah ya baka kiwo Allah subhanahu ta'ala zai tambaye ka dukkan mu Allah subhanahu ta'ala ya tsaya da mu a matsayin masu kiwo kuma Allah zai tambaye mu kiwon da ya bamu Allah subhanahu ta'ala ya baka ƴaƴa ubangiji Allah subhanahu ta'ala da ya baka ƴaƴan nan ya baka ne dan su amfani ka su zama la'alla su rika tijariya kanka kuma kowa na son haka saboda haka hadari ne kaga ɗaya ko ɗiya taka ko ɗanka ya je da kabceciyar waya baka san wa ke yake yi mu'amala shi ba wa ke kiran shi wa yake kira idan za ka binciki wayannan a wata daya cikin faminal ɗinka in ka bincika yalla Allah ba za a samu mutum guda da ta kira shi suka yi zumunta ba ko kira ta suka yi zumunta amma za ka samun shashanci da fitsara a cikin wayannan a uzu abin da ba bai kamata a gani ba za a gani da fatan Allah subhanahu wata'ala shi mana kariya shi gyara mana tarbiyyar ƴaƴan nan Allah ubangiji subhanahu wa ta'ala mana ƙarfin gwiwar dagiya mu bi su assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh madalla kafin mu karkare ga takaitattun labarai. Jiya Alhamis kamfanin jiragen sama na kasar Pakistan PIA ya dakatar da zirga-zirgar jiragen sama zuwa Kabul babban birnin kasar Afghanistan bisa zargin yin katsalandan daga kungiyar Taliban mai jagorancin makwabciyar kasar da kamfanin jirgin sama na gwamnatin ya yi. Dakatarwar tana zuwa ne a rana guda da wata sanarwa da ma'aikatar sufuri ta Taliban ta fitar tana gargadin cewa za ta dakatar da aikin jigilar jiragen PIA tsakanin Islamabad da babban birnin kasar Afghanistan. Muddin kamfanin jirgin bai rage farashin kuɗin tikiti ya koma kamar yadda yake a baya ba. Kafin tsakiyar watan Agustan da ya gabata, lokacin da kungiyar masu keshin Islama ta karbe iko da kasar. Akalla mutane shida ne suka mutu yayin da wasu ashirin suka jikkata jiya Alhamis, yayin da harbe-harbe suka barke a babban birnin kasar labanin. yayin zanga-zanga a kan alkalin da ke binciken tashin bama a tashar jiragen ruwa a shekarar da ta gabata. Prime Minister Najib Mikati ya yi kira da adawa da kwanciyar hankali tare da yin kira ga mutane da kada a ja su cikin rikicin cikin gida. Sojojin Isra'ila sun ce dakarunsu sun harbe wani Bafalastine wanda yake jefa bama-bamai akan motoci akan babbar hanya a yammacin zirin Gaza. Lamarin ya faru ne da daren jiya Alhamis a kusa da Bit Jala wani garin Falasɗini da ke kudu da birnin Kudus. Rundunar sojojin ta ce sojojin sun buɗe wuta kan wasu mutane biyu da ake zargi an hango su sun jefa bama-bamai. ta ce an harbi ɗaya daga cikinsu aka kashe shi yayin da na biyu kuma aka kama shi. To masu saurare da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Kamar kullum za ku iya sake sauraron shirye-shiryen namu da duka rahotanni da muke gabatarwa hamma da kariya shafinmu na intanet ya Hausa. facebook.com ko kuma muhawara a shafukanmu na sada zumunta facebook da twitter yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin musamman muhammad hafiz baballe da ya karanto labarai da kuma jimbe hamza da ya daidaita sautin shiri da ba da umarni alheri ke muku fata alheri